yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ke daidai da sha shida ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da hudu ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sittin daga cikin jerin kasusuwa na tafsirin alkur'ani mai girma waɗanda muka yi take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji ba musulmi idan ba manta ba muna tafsirin suratul baqara kamar yadda muke bayyanawa Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi yana saukar da alqur'ani a kowane gari daga cikin garurukan nan manya-manya guda biyu makka da madina daidai da yadda ya dace da irin yadda mutanen garin suke da irin yadda aƙidun garin suke ƙabilu da mabambantan mutane suratul bakara ta sauka a madina madina wani babban gari ne wanda yake cikakken birni birni baya zama birni sai in ya haɗa mabambantan ƙabilu da al'ummomi daga wurare iri-iri ana harkokin siyasa tattali harkokin addini da harkokin rayuwa iri-iri suratul bakara duk ta zo ta tattauna waɗannan al'amura don kasancewa kenan har duniya ta tashi alkur'ani ya dace da kowane zamani alkur'ani ya dace da kowane gari alkur'ani ya dace da rayuwa ko ta waɗanda irin mutane ne don haka alkur'ani shi ne littafi ɗanyayi wani littafi bayan alkur'ani bai dace da kowane zamani ba karantar da shi da ɗora mutane a kan shi to ɓatar da al'umma ne allah madaukakin sarki ya ce maka za mu tashi aya ta ɗari da talatin da uku da hudu a inda Allah maɗaukakin sarki a cikin jeren jiyar waɗannan ayoyi waɗanda za mu bi karanta su daki daki insha Allah ta'ala sa'annan mu dawo mu waiwayi ɗimbin darussan da Allah maɗaukakin sarki ya tattara a cikin waɗannan ayoyi suna ɗauke da tarihin babban annabi daga cikin annabawan farko shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam waɗannan jeren giyar ayoyi suna ɗauke da cikakken tarihin gina ɗaki mafi girma da daraja da albarka a matsayin shi na ɗakin allah ɗakin ka'aba a cikin waɗannan jeren giyar ayoyi akwai irin yadda muka ji annabawa suna ainihin tarbiyyar 'ya'yansu bayan allah suna tarbiyyar almajiransu a cikin jeren giyar waɗannan ayoyi za mu ji inda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu dangane da duk mutumin da ke neman Allah madaukakin sarki ya mishi kyakkyawan sakamako a lahira a nan duniya ya yi wa Allah hidima ta addini ya sanya 'ya'yan shi da zuriyar shi su yi hidima ta addini in Allah ya so Allah zai kyautata ƙarshen su kuma Allah Maɗaukakin sarki zai albarkaci su. Allah madaukakin sarki ce wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات suna tarihi ne bari mu fara da tarihin shi uban tafiyar tukuna annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ba balarabe bane <clears throat> ba surwa ne ne suryananci wani ɗaya daga cikin manya-manyan daɗaɗɗun yaruka ne a duniya waɗanda suna haɗuwa a daman abubuwa da harshen larabci kaga sunan shi ibrahim menene ma'anar ibrahim da larabci shine abin rahimun to ka dubi irin yadda sound din musamman in kayi ilmul aswat the science of the phonetics and phonology za ka ga ibrahim abin rahim ibrahim abin rahim za ka ga sun so alaka. alaƙa dama harshen suryananci da harshen ainihin larabci sukan samu irin wannan sound ɗin sai ka ji sun kusa ɗaya da juna da haka ma'anar shi da larabci shi ne uba mai tausayi uba mai jin kai abun rahimun amma da suryananci shi ne ibrahim don haka ba balarabe ba ne ba surya ne bawa ne da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a cikin wasu mutane waɗanda yake suna da mabambantan akidoji sarki ya tabbata ga Allah wasu na bautar gumaka wasu na bautar rana wasu na bautar wata wasu na bautar taurari amma da Allah maɗaukakin sarki ya so rahamar shi ga wannan bara sai ya shirya da shi tun yana ɗan ƙarami walaƙad atina ibrahim rushdahu min qablu tuntuni Allah madaukakin sarki sai ya ɗora shi akan hanya da haka tun da ibrahim yake bai taɓa bautar gunki ba ko mutum ne mai haƙuri mai dangana sannan mutum ne mai bin abubuwa sannu sannu sannan mutum ne wanda in ya samu kanshi a cikin cuɗani da ruɗanin al'amura sai marmaza sai ya koma ga Allah sai roki Allah madaukakin sarki sai Allah ya bude mishi Dan haka a cikin waɗannan ayoyi da za ka ji mun karanta kusan kowace gaba daga cikin gabar tana ɗauke da wani tarihi ne amma za ka yana cikewa da addu'a ana maka tarbiyya ne akan cewa haka bayan Allah suke dan haka daga cikin jikokin shi an sami ya ako babansa annabi yusuf ɗan gidan ishaqa ya gaje shi akan irin waɗannan al'amura ya yi fama da fitinannun 'ya'ya marasa tarbiyya amma duk inda ya kaɗa ya rawa ya kaɗa ya rawa shi ma sai ka je na ciki al'amuran shi da mai da al'amari ga Allah wannan bawa kamar yadda ka ji sunan shi Ibrahim sunan baban shi da ya haife shi azara haka alqur'ani ya faɗa mana haka hadisai ingantattu suka faɗi cikin sahihul bukhari da muslim da Allah maɗaukakin sarki ya nufin gyaran addini ta hanyar shi da yake Allah maɗaukakin sarki a wurin shi ba yana duba dangantakar kai waye ko kuma kai ɗan wane bane kafin ya mai da kai wane sai Allah maɗaukakin sarki ya zama uba ya mai da shi uba ga ainihin manya-manyan annabawan Allah sarki ya tabbata ga Allah duk wani annabi da Allah ya aiko daga bayan annabi Ibrahim to dan annabi ibrahim ne in ba haka ba jikan shi ne in ba haka ba tattaɓa kunnen shi ne in ba haka ba salsalar gidan annabi ibrahim ne har zuwa ƙarshen halitta cikin annabawan allah shine fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa shine wanda allah maɗaukakin sarki cike manzanci da shi jika ike ga annabin allah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin wannan aya da malam ya karanta mana Allah ce mana yake wa idh tala ibrahim rabbu ka karanta musu wani tarihi ka tuno musu lokacin da annabi ibrahim ubangijin shi ya jarabce shi bi kalimatin wasu kalmomi wasu dokoki Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa annabi ibrahim a matsayin jarabawa sa'atan mahunna kuma sai ci wannan jarabawa Allahu akbar qala sai Allah ma'aukacin sarki ya ce da Ibrahim tun da ya ci jarabawar inni ja'iluka linnasi imama zan naɗa ka za ka zama jagoran mutane gaba ɗaya duk wata al'umma duk wani generation duk wasu al'umma da za su zo a kowane zamani to za ka zama kai ne jagoran su tun daga zamaninka قال النبي إبراهيم بيجي إن ولن درجة سيوتي ومن ذريتي ya Allah ina roƙonka daga cikin zuriyata ‘ya'yana da jikokina da tattaɓa na Allah ka sanya wasu su zama jagorori ga mutane kala sai Allah maɗaukakin sarki ce na'am na ansa amma la yanalu ahadin zalimina alƙawari ne na yi amma kuma duk wanda yake azzalimi wanda ya kafirce ko ya fasikance ko ya zama dan ta'adda wannan alƙawarin nawa ba zai kai gare shi ba jama'a kun ga wannan aya ce guda ɗaya a cikin alkur'ani amma ta ɗauko mana hukunce-hukunce da tarihohi masu ɗimbin yawa da farko dai ka ji Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ɗora wa annabin shi bawan shi Ibrahim wasu kalmomi a matsayin umarni da nufin ya jarabta shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya taimaka annabi Ibrahim annabi Ibrahim sai ya ci ainihin wannan jarabawa sakamakon cin wannan jarabawa da iya kiyaye waɗannan dokoki sai Allah madaukakin sarki ya ce to na ya azama zan naɗa ka zaka zama jagoran mutane annabi Ibrahim sai ya ce yana roƙon alfarma daga cikin 'ya'yan shi da zurriyar shi a samu wasu waɗanda ba su zama jagororin mutane Allah ya ce yawa alƙawari amma bi azzalim wanda ya kafirce wa Allah ko ya fasikanci ko ya ta'abbanci to alƙawarin nan na Allah ba zai kai da shi ba wannan kamar wata yarjejeniya ce to Allah maɗaukakin sarki zai zo bayyana mana ita a nan gaba insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa mana ba mu dawo kan waɗannan ayoyi amma ina son jimilla mu ji saƙon da suratul baqara ta ɗauko mana shi dangane da annabi Ibrahim sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا من madaukakin sarki ya ce wa izza annal baita masabatan linnasi sannan ka tuno musu wani tarihi wannan tarihi shine lokacin da muka sanya ɗakin Allah Ka'aba ta zama masabatan linnasi wurin kai da komowar mutane bana aje baɗi aje ko yaushe aje wannan ya je ya sake komawa wannan bai je ba Allah Allah yake wa zai kai da wannan wuri masabatan linnas Allah ya kudurta zukatan mutane da wannan ɗaki shi wanda ya je shi ya fi sha'awar komawa ko ko wanda bai taɓa zuwa ba shi ne ya fi ainihin doge na wannan ɗaki malamai duk sun tattauna wannan magana dukan wannan maganganun da malamai suka tattauna ƙarshe abin da suke ƙoƙarin fitarwa shine masabatan linnasi ma'ana wannan ɗaki ya zama wurin nacin mutane wurin da mutane suke kaiwa suke komowa a lokacin da zaka ga wasu mutum saba'in ko ɗari sun gama ɗawafi za su fita sun yi ban kwana da ɗakin a lokacin sai ka ga wasu ɗari biyar su kuma suna shigowa a lokacin da zaka ga wani yana barin ɗakin yana kuka yana bege bai son rabuwa da ɗakin a lokacin kuma zaka ga wani shi kuma ya taho yana tsalle yana murna ya iso ɗakin a lokacin da zaka tambayi wannan ka taɓa zuwa ɗakin nan kake irin wannan jarabtuwar san shi sai ce maka a'a sai kuma ka gaggawa wani shi kuma zai ce maka ya kai shekara talatin yana zuwa amma shi kuma daga ganin ɗakin saboda daɗi kuka yake masabatan linnas mutane sun jarabtu da wannan ɗaki suna ƙaunar wannan ɗaki don haka sun mai da shi wurin dabbala da komowa wa sannan kuma muka sanya wannan wuri wuri ne na lumana wuri ne na aminci duk wata damuwa da kake da ita idan ka shiga albataha ina ake kira albataha albataha ita ce daga lokacin da ka gama gangaro wannan gangara ta misala ka fara hayo wani hawa wanda shine zai kawo ka yanzu inda ake kira darut tauhid kana gama wannan hawa to da zarar ka zo inda gabar darar tauri din nan take za ga kuma ka fara gangara to wannan wurin shi ake kira albatha ma'ana daga nan duk gaba ɗaya hukuncin ka'aba yake ɗauka shi yasa duk wani hotel da aka yi a cikin wannan wurin sai ka ga a cikin hotel din an yi masallaci kuma an tafiyar da sabon ka'aba a jikin shi na ga haka kira sallah sai da duk wanda yake da daki a cikin hotel din sai zo sai a haɗa sabon kawai a wurin domin yana cikin batsaha wato yana cikin sahu da farfajiyar ka'aba to da zaran ka shiga wannan ƙwaryar wuri sai ka ji ka samu aminci sai ka ji ka samu natsuwa sai ka ji ba wani abu da yake damunka an fahimta jama'a to wannan wuri ne na lumana wannan wuri ne na aminci sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min maqami ibrahima musalla ku mayar da wurin da annabi ibrahim yake tsawara yana ɗora gini to kuma da shi wurin sallar ku kamar yadda nace za mu dawo za mu tattauna ma'anonin waɗannan wurare insha Allah ta'ala amma a cikin wannan aya takaitan takaitawa da Allah maɗaukakin sarki ke nuna mana Allah maɗaukakin sarki ya mayar da Ka'aba ta zama wurin kaiwa da komowar mutane duk wanda ka gani a wannan wuri kamar yadda za mu zo mu ji idan ba tawafi yake ba za ka samu sallah yake idan ba sallah yake ba za ka samu zikiri yake idan ba haka ba za ka samu ya zauna ne jingin yana kallon ɗakin in ba haka ba za ka samu ya samu wani lungu a wurin bacci yake ma'ana dai yana makale da ɗakin gaba ɗayan zuciyar shi da gangan jikin shi da al'amuran shi gaba ɗaya sun tattaru sun dawo da ga ɗakin to Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ka'aba da wannan albarka sannan Allah madaukakin sarki ya sa lumana da aminci a wannan wuri to a daidai wannan wuri akwai muku tutturan dutse wanda wannan dutse za mu zo za mu tattauna magana a kan shi an kawo ainihin wato sawun bawan Allah annabi Ibrahim an dora wanda yake so kuma akan wani dutse suke to sai Allah madaukakin sarki ya ce ku mai da wannan wuri wurin yin sallah na'am Allah ya ce wa ahidna ila ibrahima an karanta ku hmm. Allah ya ce sai muka yi alƙawari zuwa ga annabi Ibrahim wa isma'ila da ɗan shi isma'il an tahira baiti wa litta'ifi cewa ku biyu nan to ku rinka tsarkake ɗaki na litta'ifi na ga masu yin ɗawafi wal akifina da waɗanda suke zuwa su bi kufa da ibada wato itikafi wal rukka'i sujud ku tsarkake ɗaki na ga waɗannan bayi waɗanda suke zuwa suna ruku'u da sujuda a cikin jiran giyar wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci annabi Ibrahim da ainihin babban ɗan shi Ismail ina fata an gani ne me kan su tsara su ainihin wato tsabtace ɗakin Ka'aba domin masu ibadar tawafi da masu ainihin itikafi da kuma waɗanda yake sallah suke yi wannan yana nuna hidimantar da annabi ibrahim da zurriyar shi da allah maɗaukacin sarki ga wannan ɗakin wannan hidima kamar yadda kaji allah maɗaukacin sarki ya ce alkawari yau ga annabi ibrahim da isma'il haka abin yake har yau jama'a wanda yake rike da mabuɗin ka'aba cikin salsalan nan ce ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda wannan alkawarin da allah yi shi ko lokacin da aka zo aka ci makka da yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waye da mabudin ka'aba wani dattijo ya ce shi ne manzo Allah ya ce shi kenan ga wannan mabuɗi na danƙa maka har abada babu mai kwace shi daga hannun ku sai dai azzalimi manzo Allah ya danka mushi don haka har yau jikokin wannan dattijo su suke rike da mabudin ka'aba kuma wannan dattijan na daga cikin salsala annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to alƙawari ne allah madaukakin sarki yayi ya hidimantar da annabi ibrahim ma'ana ya sanya shi mai hidima wanda yake ibada yake shara yake gyaran ɗakin allah ka'aba da shi da ainihin 'ya'yan shi allahu akbar daraja ce allah maɗaukacin sarki ya sa ka kai mai hidima ne ga masallaci daraja ce ya zama allah ya hidimtar da zurriyarka ga masallaci ba shi wayi gaskiya da yake in baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa a yau abin mamaki shine wanda duk aka ga yana sharan masallaci yana gyaran shi to akan ɗauke shi kaskantacce ne akan ɗauke shi wulaƙantacce ne a cikin al'umma ba wannan ba a yau wanda duk aka ga yana gina masallaci da kuɗin shi to gani ake bai san ciwon kuɗi ba hasali ma zargin da ake kuɗin banza ne ya samu amma in dai da gumin shi ne yaushe zai gina masallaci a garin nan shekara talatin da ta wuce wani dattijan arziki ya gina katafaren masallaci har yau babu kamar shi a garin nan ranar da aka zo buɗe masallacin nan dattijan nan sai fashe da kuka yace tun da yake bai taba haɗuwa da musiba irin wannan ba subhanallah me yasa yace tun da ya fara gina masallacin zuwa ake ana ce mishi wani kayan hauka ne kace ɗiban kuɗi haka kana gina masallaci kai kaɗai ne kake son Allah baka san cewa masallaci ɗaukin Allah ne kowa zai kawo kuɗi a jini wani ka samu takwa ne ba wai ɗan kuɗi daga aljihun shi yana cikin wannan labari ya ce ya rantse da Allah kuɗin da ya gina wannan masallacin a wurin shi ba su kai matsayin irin waɗannan kuɗin da ya zaro su a aljihun shi ba duk ba kuma ya kawo haka ba shi ne lalacewa da addini a cikin zukatan mutane in ba haka bai yaushe mutumin da ya fi kowa daraja ba a ɗauke shi kaskantacce a jiya mun tattauna annabi ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa wanda ya iya qur'ani yake karantar da al ya fi kowa daraja yanzu nan Allah madaukakin sarki ya dubi annabin da ya fi kowa daraja ya ainihin sanya shi shi da ɗan shi a hidimar masallaci yanzu wannan baya jan hankalinka zuwa ga cewa aikin da ya fi kowanne daraja shine hidimar ɗakin Allah a daidai lokacin da dattijan nan ya gina masallacin nan suke suka shi yana da manya-manyan kamfanoni da gidaje da masana'antu tun daga ƙasashen ingila da sauran ƙasashen turai na ma yau dattijan ya kwanta da su Allah ya gafarta mishi amma ka san abin mamaki an rabe komai na dukiyar shi kaf wasu daga cikin 'ya'yan kuma sun koma sun talauce yau abin da dattijan nan ya mallaka kaf shi ne wannan masallacin da ya gina ma'anar lazumin wannan shi ne da kuɗin da ya gina masallacin ya gina gidaje da masana'antu da yanzu suna daga cikin abubuwan da 'ya'yan suka rage suka kashe suka ɓatar sannan suka sake komawa back to degree zero suka koma ba ko kwabo don haka ka yi ƙoƙari kafin Allah ya ɗauki ranka ka gina masallaci ka yi ƙoƙari kafin Allah ya ɗauki ranka ka samar da wata hidima ga masallaci ko da ta shara ce ka yi ƙoƙari ka hidimantar da zuriyarka ga ɗakin Allah kana da hujja kwakwara a wurin Allah madaukakin sarki wata gaiwar Allah da za mu zo mu karanta tarihinta a nan mai suna Hannatu ciki take da shi sai ta ce wa Allah ta yi bakance ga abin da ke cikin ta sadaukar da shi ga masallaci tana haihuwa sai ta ga cewa mace ce sai ta ce to amma ba wadda ne na riga ne alkawari cewa duk abin da na haifa masallaci zai ibada masallaci zai aiki hidimar masallaci zai amma kuma ga shi mace ce amma tun da haka ne sai ta ce wa inni ha maryama ya Allah na sanya mata suna baiwar Allah shine ma'anar maryam na sanya mata suna baiwar Allah wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina roƙon ka tsare mini ita daga shaytan haka zurriyata Allah ka tsare su daga shaytan la'ananni kabi da mace ce amma abin da take tunani shine ya za ta haifi ɗa wanda za ta sadaukar da shi ya hidimar masallaci da kake tunani a ce ɗanka ya zama mai hidimar masallaci a daidai lokacin da ɗan abokinka ya zama minista kana da nadama ya nuna kawo kuskuren fahimta domin minista bai kai darajar mai sharar masallaci ba a wurin Allah amma mai kake tunani a yau mutum nawa ne za a ba su fom a ce ka fasa kwashiniya ka raba takardu ka ce da ɗanka ya zama mai sharar masallaci da ya zama minista ba na tunanin ko a cikin makka za a cike maka cewa mai sharan masallaci ya zama shi yafi yawa ko a cikin maka ba na tunanin maka duk wannan ya biyo bayan jahilta addinin Allah ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha hadha baladan amina na'am wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha sarki ce wa in qala ibrahim rabbi ga hadha baladan amina ka tuna musu wani tarihi da annabi ibrahim ya addu'a ga makka yace wa allah ubangiji ka sanya wannan gari gari ne mai lumana mai aminci warzuk ahlahu min samarat ya allah mutanen wannan gari na makka ka azurta su da 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma wannan arziki ya Allah ina roƙon ka ba ka ba da shi ne ga waɗanda kaɗai suka yi imani da Allah da ranar lahira kun ji addu'a Annabi Ibrahim kenan yana roƙon Allah Allah ya albarkaci garin Makka sannan mutanen garin waɗanda suka yarda da Allah da ranar lahira Allah maɗaukacin sarki ya azurta su da 'ya'yan itatuwa kala sai Allah ya ce wa man kafara amma duk wanda ya kafirce mini fa umatti'uhu qalila zan dan bashi dama ya ji daɗi dan kaɗan thumma attarruhu ila azabin nar sannan sai in ji shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir tur'atu wuta ita ce makomar dan adam Allah madaukakin sarki kiyaye kamar yadda muka fara bayyanawa da farko a cikin wannan jerin biyar aya annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ainihin addu'a ne ga wannan gari mai albarka wanda za mu zo da tarihin yadda annabi ibrahim ya tayar da gari da kuma lokacin da ya wannan ainihin addu'a da kuma irin yadda allah maɗaukakin sarki ya cika sa mishi addu'a tashi da cewa allah ya karɓi addu'a wato zai sa garin ya zama mai aminci allah ya karɓi addu'ar zai azurta muminai na garin da ainihin yayan itatuwa amma waɗanda suka kafirce Allah zai dan ba su dama su dan ji daɗi kaɗan sa'annan sai ingiza su zuwa ga ainihin azabar wuta a lahira Allah ya turda irin wannan makoma ta su وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نعم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا madaukakin sarki cewa wa ijiyar fa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il ka tuna musu lokacin da annabi ibrahim da isma'il suke tawar da harsashi na ginin ɗakin ka'aba wato suke taso da foundation tun daga ƙarƙashin ƙasa suka haƙa suke taso da ainihin foundation na ɗakin ka'aba da ɗan da uban kun ji aikin da suke yi kenan su ne wannan aiki ma Allah suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna ya Allah wannan aikin da muke ka ansa mana Allahu akbar aikin Allah kar ka taɓa tunanin wai kai malami ne dole duk abin da kai Allah ya karba ga annabawa ka ji aikin Allah suke yanzu annabi Ibrahim ba yana gina gidan kwanan shi bane yana gina wurin da za a bauta wa Allah ne da umarnin Allah amma duk da haka addu'a yake ya ubangiji ka karba mana kar ka taɓa tunanin wai dan kai ne malami kana ganin cewa ka san kaza kana da ilimin kaza kana ganin dole duk abin da kai kai tun da kai masani ne dole Allah ya karba tunanin haka gare ka dalili ne akan kai ba malami bane domin malamin shi ya fi kowa tawali'u ga Allah ne wanda ya fi kowa sanin Allah shi ya cancanta fi kowa tsoron Allah don haka duk duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi kowa tsoron Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da aka wayi gari ga rana ta yi husuki ga ɗan shi ibrahim ya rasu mutane sun shiga gari suna ta cewa wai wannan ɗa babban mutum ne gashi saboda mutuwar shi har rana ta samu a ainihin kusufi manzo Allah yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yarkhasifani min mawti ahadin wa la li hayatihi rana da wata ayoyi ne guda biyu na Allah ba sa ya ko kuma su ainihin samar da wani haske saboda wani ya rasu ko kuma dan an haifi wani me kake tunani a yau idan wani malami ko wani shehi ko wani muridi ko makamancin haka yi daidai daga ɗan shi ya rasu ga rana ta kiswe idan aka samu jahilan gari suna cewa ka ga ɗan nan saboda karama har rana ta kiswe malamin ƙara gyara zama zai ce a to ai kun dai fara gani ya dawo muna zuwa muku da abubuwan ba shi nan sun fara bayyana haka mun so saboda bai san Allah ba amma manzon Allah bai ga an wa Allah ƙarya sai ce ƙarya ne rana ba ka kiskewa don wani ya mutu ba ka kiskewa don an faiti wani Allah yana amfani da kiskewar rana da wata ne don ya firgitar da mutane da ka yake ku ga haka ku zabura ku tafi masallatai ku ta karatun ƙur'ani ku ta zikiri ku ta sallah har Allah ya yi ranar halin da ta samu kanta jama'a mun fahimci wannan saboda ruɗewa da jijircewa da manzon Allah ya zabura ya shiga cikin gidan shi mawafi zai ɗauko wanda zai lulluɓa a jika ya taho sallah sai ya ɗauko alkyabba sai da aka biyo shi da wannan mayafi aka karɓe ya sa yana kuka ya zo yana sallah idan ya taho zai yi sujuda sai fashe da kuka ya ce ya Allah ba ka alƙawari da ba ka hallaka mutanen nan ina cikin su ba ya Allah ba ka alƙawari da ba ka hallaka su suna istighfari ya Allah ai ga ni da rai ya Allah ai suna istighfari wannan sai faɗi zai yi sujuda haka har ya idar da wannan sallah a cikin tsoro da firgici me kake tunani a yanzu idan rana ta kusufi ko wata ya kusufi waɗanda ake cewa malamai ne za a sun yi rawar sun riko dogon carbi yaran anguwa sun biyo su suna ne la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa ba haka ake yi ba haka ake yi kaga ba su san Allah ba ba su san me aka ce a wannan lokaci ba in ka kada ka tafi wurin dangin da su kwata sai ka ji abin ya ma sai haka wauta sai ka ji na rana saki ba wanki gobe ba shi karawa in kin saki ba wanki ba shi ko ma karawa kalan da wannan jahilci ne saboda ne saboda waɗanda ake gani an shugabantar a addini ba su san Allah ba shi yasa duk wanda ya rabu da alkur'ani da sunna wajen fahimtar addinin Allah za ka same shi ya fi jaki bata kasan daga cikin dabbobi babu dalili irin jaki idan shekarar cita in a cikin gidanka aka haife shi wanda duk ya fita ko sai ka zo ka ba da shi inda ka ba da shi ba ta fi kenan duk mutumin da baya koyar addini a tsakanin qur'ani da sunna ko sai ya fi wannan jakin bacewa in yi gaba shi kenan an rabu da shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka annabi Ibrahim yake addu'a anan yana cewa rabbana taqabbal minna da shi da ɗanshi Isma'il waɗannan annabawan Allah ne suke gina ɗakin Allah a cikin garin Makka amma duk da haka cewa suke rabbana taqabbal minna ya Allah ka karɓa mana wannan aiki إنك أنت السميع العليم الله كيم يجيني كما الله كيم سميني الله تكرب أمنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأبنا مناسكنا وتب علينا الله أكبر annabawan Allah Ibrahim da Ismail suka ci gaba da addu'a suna cewa rabbana wa ja'alna muslimaini laka ya ubangijin mu ka sanya mu biyun nan mu zama musulmi ne gare ka sarki ya tabbata da Allah kun ji wannan ita ce daraja mafi ɗaukaka da annabawa suke neman Allah ya karɓe su a ita shine musulmi so sunan musulmi shi kanshi mukami ne a wurin Allah ba sai ka kara da wani kudubi ko gausu zamani ko shehul islam duka aje wannan ka yi kokari Allah ya sanya ka a cikin rekod ɗin shi cewa kai musulmi ne shi kenan Ka kaji annabawa mai cewa suke rabbana wa ja'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu mu musulmi ne gare ka waɗanda muka sallama duk al'amarin mu gare ka wa min zurriyatina ya Allah muna roƙonka arziki daga cikin zurriyar mu a samu ummatan muslimatan laka a samu wata tarin al'umma wadda take sallama al'amari gare ka wa arina manasikana Allah karka bar mu cikin jahilci Allah ka koya mana yadda ake ibada kun ji annabawa wa arina manasikana almanasik ibada gaba daya amma idan ana magana aikin hajji to ana magana ibadojin aikin hajji yanzu annabi ibrahim da isma'ila ne suke cewa ya allah ka karbi ibadar ya allah ka karbi ayyukan mu sannan wa arina manasikana allah ka koya mana yadda za bauta maka a wuraren ayyukan hajji wa tuba alaina ya allah ka karbi tuban mu min tuban mun bika innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne karban tuba ne kuma Allah kai mai rahama ne Allah ka karɓi tuban kuma Allah kai mana rahama jama'a kun ji a yau mutum nawa ne yake roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya sanya shi shi da zuriyar shi su zama musulmi wannan addu'a ta bi jinin salsalar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin jikokin shi shine Yaqub ya tara ‘ya'yan shi Allah ya an kuntum shuhada iz habara ya al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub ne ya tara ‘ya'yan shi yake ce musu idan na mutu me za ku bautawa qalu sai su suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا Allah da ka bautawa da Allah da iyayenka da kakanninka suka bautawa su ne Ibrahim da Ismail da Ishaqa Allah guda ɗaya wa nahnu lahu muslimuna mu musulmi ne ta ji ɗaɗan annabawa jikokin annabawa tattaɓa kunnan annabawa abinda suke roƙon Allah kenan ubansu annabi ne abin da yake fata ya ji daga bakinsu shine suna nan akan addinin musulunci ko bayan bashi ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'yan daga baya Allah ya ɗaukaka darajar shi ya fi kowa a cikin gidan sunan shi Yusuf Allah ya ba ilimi ya ba shi sarauta ya ɗaukaki darajar shi ya fi kowa kyau amma duk da ya gama wannan sarauta da ilimi da duk wata fassarar mafarki rayuwa ta taho ƙarshe saurari addu'ar shi cewa yake rabbi qad atatani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ya Allah ka bani mulki ya Allah ka bani ilimin fassarar mafarki yan boko da kansu sai a ce joseph the dreamer annabi yusufu mai fassarar mafarki ya shahara duk wani psychologist ya karanta tarihin annabi yusuf saboda ya kasaita a duniyar annabawa da duniyar masana game da ilimin fassarar mafarki na kaji yanzu yana cewa wa allamta ne min ta'wilil ahadith Allah ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki fatirar samawati wal ardi ya Allah baka halicci sannai da ƙasa anta wali fi duniya wal akhirah duniya da lahira ba wani ba ni da kowa in ba kai ba arzikin da nake roƙo shine tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhikmi bis salihin ranar lahira ka haɗa da mutanen arziki kuma kun ji annabin Allah Yusuf addu'a da yake tsakaninka da Allah wanda tattali kai ɗanka da jikanka da tattaɓa kunnanka su zama musulmi kaga dai annabi yaqub rasuwa zai yi sai Allah ya ɗauko mana labarin gaba ɗaya har sai da ya tambaye mu ya ce kuna nan a lokacin da da ya tara 'ya'yan shi gaba ɗaya ya ce in na mutu ne za bauta wani shiri kake 'ya'yanka kada su yi a yau duniya an cika ta da propaganda iri-iri ta addini da ta siyasa da ta tattali da ta rayuwa wadda yake dukkan propagandar gaba ɗaya manufarta kwaɗo ne shine ya za a yi musulmi ya rasa imanin shi idan ka dubi harkar addinai da ake ainihin propagandar su a yau gaba ɗaya babu inda ake so addini ya koma gaba ɗaya sai a lalata addinin mutane idan ka koma ka dubi yadda siyasa take a yau gaba ɗaya so take ta lalata addinin mutane harkar neman abinci da tattali na duniya a yau harkar da ta shafi rayuwa komai za ka ga cewa yana conflicting the religion of Allah yana karo da addinin Allah ne kenan waɗannan 'ya'yan da muke haihuwa kwatsam a yau suna fuskantar barazana dangane da duk inda suka samu kansu su samu bukatar su amma su rasa addinin su wani tattali ne na musulmi muke wa ƴaƴan mu dangane da imanin su ya tsaro ku duba lokacin da kiristoci suka yi makarantun missionaries a ƙasar nan da aka bincike su me yasa sai suka ce ba su amintu ba waɗannan makarantun da turawa suka zo suka kafa suna ganin makarantun sun gurɓace don haka za su iya lalata aƙidojin 'ya'yansu shi yasa a jikin kowace coci sai da aka yi makarantar firamare a jikin kowace ƙasaitacce coci sai da aka yi makarantar sakandare a da lokacin 1970s gwamnatin tarayya ta zo duk sulhu da su ta karɓe waɗannan makarantu yanzu daga cikin propaganda da suke shine a mayar musu da waɗannan makarantu tare da cewa sun koma jikin duk wata coci ba sun samar da ne sun samar da makarantu a waɗannan makarantun menene suke yaɗawa addinansu suke yaɗawa su makarantun da turawa suke waɗannan irin makarantun ne suke yaɗawa suna propaganda ne dangane da addinan christianity amma duk da haka ba su gamsu ba haka turawa yau suka sake shigowa ƙasashen nan namu sai suka ce waɗannan jami'o'in ba sa yi musu abubuwan da suke so domin ne a cikin waɗannan jami'o'in har yanzu sun ka akwai harkokin addinai irin addinin musulunci waɗanda yake sukan kan madamar musulunci yana rayuwa a wuri to akwai haɗarin duk wata manufa ta su ba za ta rayu ba shi yasa ka ji suna kirkiro ire-iren waɗannan makarantu kaza kaza American University kaza kaza American University duk ƙasar da ka je daga cikin ƙasashen musulunci akwai irin waɗannan ƙasa akwai irin waɗannan makarantun a nan kasar da aka yi ɗaya daga cikin irin waɗannan jami'o'in sai aka kawo wani profesa wai masani ne a kan ilimi dangane da tunanin ɗan adam abin da ya zo yana karantarwa ne the philosophy of religion sunan shi Profesa brown mun zauna da shi kamar minti talatin zuwa arba'in na je wannan jami'a ne na gabatar da 'ya'yan musulmi lacca akan the five pillars of islam When again the lecture says it's fantastic, your lecture is good. How I wish I can get a copy of it. Nace the copy is yours. lecture ta yi kyau. Ina ma zai samu copy nace gashi na bashi. Sai ce yana son gari na sai ce amma shi abin da ya kawo shi Najeriya shekaru fiye da ashirin da suka wuce shi ne wani sako yake ɗauke da shi saɓanin irin sako na. Nace mishi menene sakon sai ce shi bai yarda a ce akwai wani addini shine mai kyau daga Allah ɗayan ba mai kyau bane yace wannan shi bai yadda wannan mace to shi bai yarda da shi fi a dukkanin addinai suna ɗauke da tunani ne guda ɗaya kawai shine an kawo su ne don a samar da zaman lafiya a duniya yake saboda haka a wurin shi babu wani addini daga Allah mutane ne yace irin shi sai ishara da kai shi yace mutane ne irin shi yace ce irina ba ni ni albani ba shi professor brown yace mutane ne irina masu ilimin falsafa suka yi tunanin wace hanya za a yi a zaunar da mutane lafiya shine sai a ce musu akwai Allah don haka ga Allah ya aiko annabawa ga annabawa sun zo da addini don a rinka tattalinsu suna zama lafiya a cikin yanayin rayuwa na ce kenan a takaice profesa yana inkarin cewa babu Allah kenan sai ce something of that nature na ce annaba makaryata ne kenan ya ce ba shakka akan haka ku duba irin wannan wannan jami'ar a yau a najeriya ita ce jami'a mafi tsada wannan lakcar da ne wa ɗaliban na yi musu yau kamar shekara takwas da ta wuce a wannan lokacin miliyan biyu ake biya kuɗin shiga makarantar kowace shekara shine kuɗin registration a yau al'umman mutum musulmi can suke ɗiban 'ya'yansu suna kaiwa amma kun ji abin da ake karantarwa philosophy of religion menene what is the message menene yake nufi philosophy of religion a wai kawai hikimar addini ne ce hikimar addini shi ne addini kawai an kawo shi ne don a zauna lafiya don haka kawai kar kowa ya matsawa wa kanshi cewa su yawo addini kuma labari ne ya zo gare ni 'ya'yan musulmi sun suka fi yawa a makarantar amma sun yi sun yi a basu su izinin ko sallar jam'i su rinka an hana su sun yi sun yi duk wani abu da ya shafi musulunci shikenan ni sai na rubuta takarda officially cewa ina son zan zo zan zauna da 'ya'yan musulmi a makarantar zan yi magana da su na rubuta president na makarantar ba amerika ne ya rubuta reply na sake rubuta ya ce na son topic na bashi kaza kaza zan yi yi magana da 'ya'yan musulmi ne shine suka ce zai iya yiwa su ma waɗanda ba musulmi ba su zo na ce dukan su su suka ce har da mata amma su ba za su rufe kansu ba na ce suna su zo kowa zai zauna suka zo suka zauna har shi ne wata lakkara daga ciki ta ce ita lakcar ta dafa sha'awa to su turawa abu ya ba su sha'awa sai sun yi tafi na yi mata izini ta yi tafi ta ce mata eh ta miƙe ta yi tafi na ce na gode duk wannan shugabtaka ce jama'a abin da nake faɗakar da musulmi shine ka ji dai annabawan Allah abinda suke roƙon Allah ya sanya su su da su musulmi ne makarantar da ka ɗauki ƴaƴanka ka kai ka binciki ya ake tarbiyyar addinin su ka cire ko ba cewa makarantar boko ko makarantar islamiyya ce ta yi makarantar islamiyya na koya musu karatu ne babu tarbiyyar addini tarbiyyar addini daban shi ana koya musu tarbiyyar addini su zan masu son addini masu ruhin addini masu tunanin addini saboda shi addini shi ne komai shi addini ya haɗa komai kuma komai da ɗan adam yake addini ne to ka bi dai irin addu'ar da bawan Allah annabi Ibrahim da shi da ɗan shirki to sa'an nan a cikin wannan jeren giyar aya ayar ta zo da annabin Allah Ibrahim da Ismail suna addu'a cewa wa'arina manasikana Allah ka nuna mana ibadojinmu ya za mu yi su Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan addu'a bari gaya maka daga cikin dukkan ibadoji na musulunci babu mai wahala irin aikin hajji duk karatunka idan ba an koya maka karatun aikin hajji din ne a wuraren da ake aikin hajjin ba ko ran da duk ka wurin sai ka ruɗe kuma ba za ka iya ba aikin hajji shine ibadar da babban malami ya zauna har ya iya har ya zama malami amma bai taba zuwa ya ga wurin ba ya rubuta littattafai yana ta sharhin abubuwa rannan sai ya samu kanshi a wannan kasa gashi ya zo aikin hajji sai wani ya lura yana ta yin kuskure yana ta yin kuskure sai kira shi ya ce mishi amma kai baka karanta littafin wani ba ne sai ce ai shi ne wani sai ce a ah, kai ne ta an yi da zan ka ake amfani ran koya mana nan saboda haka ku kiyaye jama'a shi yasa na sha gaya muku wallahi al'azim yana daga cikin arziki da Allah ya mana jama'a da muka haɗu da wasu bayan Allah malamai ne ɗan ƙasar Makka irin su Sheikh Abdullahi ɗan Abdulrahman Ali bassa. wanda ya sharhin Bulugul Maram ya sharhin Ummatul Ahkam idan da yake a cikin mota jeep sai ce kun ga nan wurin eh to shine aya kaza ta faɗi nan wurin shine kaza nan wurin gashi shine akai kaza nan wurin shine kaza domin ba za ka iya samun waɗannan wuraren ba musamman irin yadda juyin juya halin gine-gine da gadoji da abubuwa suka faru yanzu saboda haka ibada ta aikin hajji ina faɗin wannan maganar musamman malamai da ustazai su sani to balle kai da yake alhaji ne kawai ka biya kuɗi za ka tafi ka tabbatar da cewa bayan an yi maka bita a nan to ku tattaru ku haɗa kai ku samu wani malami masanin abin a aikace sai ku biya mishi sai ku ce ala fata malam a tafi da mu a nuna mana yadda abin nan yake a aikace wallahi in ba haka ba za ku gama ibadar ka sai zama duk yadda ake ba haka kuke yi ba duk shekara haka za mu samu al'azai ka alhaji eh ya kai sai to shi abokan tafiya tashi ma gudu sun gudu bai su ba shi ma ya fata kai daga wata jiha kake ce shi daga jiha ka ba yake ina aka sauke ku yace bai sani ba to ni ina ba kai ce shi ma bai san da zai je ba to me ka gama in ce bai sani ba kawai ya gudu baban kun ba saboda yanayin yadda wurin yake za mu zo mu tattauna ban da ɗawafi a wurin ka'aba da sa'ayi a safa da marwa sannan a arafa inda za a je abin da ake kira hawan arafa wuri ake nufi da hawan arafa sa'annan mina sa'annan muzdalifa sa'annan wurin jamba menene ake nufi da wurin jifa ina ake fara jifa wacce rana duwatsu nawa kwatan kwami nawa ta ina ake jifa waɗannan abubuwan wallahi duk yadda ka karanta a risala ka karanta a qur'ani ka karanta a qur'ani ko bukhari in ka je gaba ɗaya al'amari zai rikice maka ne dole kana buƙatar wani wanda ya san kuma ya san guraren na faɗi wannan magana ta fi a kirga babban malami ne masani yana ɗauke da mutane waɗanda yake jagorancin su sun fi ɗari sai da aka gama aikin hajji kaf ranar ƙarshe sai zo na tambaya ta alagasa ta malam e wannan wurin jifan shekan wanne ne na ce mishi jamratul kubra kenan ya ce to wacce ce jamratul akaba na ce ita ce yace to ina bishiyar da jabir ya faɗi ya karanta a hadisi ne jabir ya ce Allah fi inda shajara wadda take inda bishiya take shine yake tambaya ta ina bishiyar sai nake to malam ba ka ga yanzu a gidan sama muke aka gama bishiya ma an tashi kuma yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu abin da ce shi ya musu jagoranci tun daga jiharshinsu a najeriya har aka zo yau da yake tambayar an gama aikin hajji to ne nuna musu shi ne malamin da kake tunani wancan da yake karshen sahu saboda haka kullum wani lokacin sai kaga sai mun tattara su in muka ga abin yayi ga dangaren sai mu ce da malaman nasu da waɗanda suke mabiya malaman sai mu ce ku saurara ba haka ake ba saboda mutum ya tsara dubu ɗari biyar ya tsara dubu ɗari shida ya sai kujera hajji ka tabbatar da cewa shi ne yake yi da haka sai ka ce mishi ala ta mala eh, abin ba haka yake ba wani kuma sai ne mai maka taurin kai ka ji wani ya zauna ba abin da yake gaya wa alhazan sai karya kuma ka ce mishi ba haka ba sai ce a to kai ka san abin ne sai ce a to dole wani lokacin sai ka sauke mai loji tukuna ka ce to abin da kake faɗi wallahi ba daidai bane in sama da ƙasa za ta haɗe ba daidai bane mu zauna na zuwa muku nan jikin daru tauhid na samu wani yana ta kwatanta wani kun ga inda giwayen suka zo nan sai mun ce mu alga mutum ala iri ba su kawo nan ba ba su kawo nan ba na ce kun san gaba tun da muka haura ta zamu tafi arafa aka ce inda wani kwari yake eh to iyakar giwayen nan can bayan gari suke tsakanin tafiyar da ya kai daga nan inda muke jama'a da zaɓi amma shi kuma yana nuna kamar bayan makarantar nan ne mun ce giwaye ba su kawo nan ba yanzu <laughs> kawo nan ka haifin kawo ka'aba ko shin ka'aba ba su ba gaba can bayan gari Allah ya musu tarbihin biyu zaratin min suje Allah madaukakin sarki ya taimaka ƙarshe annabi Ibrahim ya cike addu'a da cewa innaka anta tawwabur rahim ya Allah kai mai karban tuba ne kuma Allah madaukakin sarki kai mai rahama ne anan ne inda za mu tsaya insha Allah ta'ala sai mu sake tuntuɓo waɗannan ayoyi mu zo mu tattauna mas'aloli ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala waɗanda waɗannan ayoyi suke ɗauke da su ayar farko da zan karanta ita ce aya ta ɗari da talatin da hudu da Allah yake cewa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma kunna Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi ibrahim da wasu dokoki waɗannan dokoki da ya faɗa wa annabi ibrahim annabi ibrahim ya je ya cika su malamai sun tattauna dangane da cewa shin waɗanne dokoki ne allah ya ɗora wa annabi ibrahim kuma annabi ibrahim ya cika su faruwa an ibn abbas fi dalika riwayat ibn abbas ya fassara dokokin da fassarori masu yawa faruwa an ya ce ibtalahu allah bil manasik Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim da manasik aikin hajji aikin hajji jarabawa ce wadda yake jama'a dattijo irin annabi Ibrahim annabi irin shi a ce akwai inda za ka yi gudu akwai inda za ka yi sassarfa akwai inda za ka yi jifa akwai inda za ka kwana a daji akwai inda za ka wuna a daji wannan jarabawa ce ko ba jarabawa ba jarabawa ce shi yasa kullum shekara aka je aikin hajji wasu zindikai daga cikin malaman najeriya muke ce musu su ji tsoron allah sai su je su makale wurin yan siyasa sai su ci a ranka ya daɗe ko baka yi wannan ba ba komai ko baka yi wannan ba ba komai a shi ne ce to Allah ɗin ya kawo ka aikin hajji eh to ya ba za ka kwana a malamai sai ce to malamai sun ce ba komai to me hajji me hajji kwana a mina muzdalifa sassarfa jifa wai sai a ce a ba komai wani ma malamin sai mata ne daga cikin ɗaliban makarantar nan suna wa mata wa'azi sai suka ji wani malami yana wa'azi yana ya yi shigarin yan siyasa yana cewa wai duk wanda ya ga dama ya tafiya shi ya koma maka kai ya bar sallan. in an koma wai ya ji akwai sadaka da za su faɗi in ya ba su shi kenan ma'ana sun sayar da aikin hajjin kenan sun saya ba komai saboda haka sai ka ga manyan mu sun dawo cikin hotel sun yi zaman su shi ba zai je sha rana ba shi ba zai je kwana wuri kaza ba shi ba zai je kwana wai an samu malamai sun ce ba komai wai kuma sai a makale da cewa wai ai sabamin malamai ne da haka kusa albamu kun dauki wanda ko ga dama ne amma wasu malamai kuma sun dauki mai sauki saboda shi addinin mai sauki ne a za ka iya sauƙaƙe wa kanka ma gaba ɗaya ka iya aikin hajji amma ba ka haɗu da Allah walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya ce kowa ya tafi aikin hajji dole in ka samu iko Allah ya ce duk wanda ya kafirce yake Allah ya wadatu ko ka aikin hajji ba za ka karu Allah da komai ba idan ka yin aikin hajji ba za ka rage Allah da komai ba Allah yana da ɗakin sama da ɗakin ka'aba sunan shi baitul ma'amur a sama ta bakwai mala'iku dubu saba'in ke kewa shi kowace sa'a su wuce Allah suke wa ɗawaji ta inda ka je kawo mai Allah ya rabu da kai saboda haka ya ku masu mulkin Najeriya da ya ku matan manyan mutane da suke yaudarar ku wallahi sallahu su daina yaudarar ku kin Allah ne duk wani malami ya san cewa arafa wajibi ce sharaɗi ce rukuni ce idan baka tsayu a arafa ba wallahi tallahi baka yi hajji ba saboda hadisi ne sahihi annabi ya ce alhajju arafa arafa ita ce aikin hajji sannan kwanan mina kwanan musdalifa wallahi wajibi ne sannan ba a fita daga garin makka idan aka ɗauki aikin hajji ranar tarwiyya takwas ga wata sai rana ta fito don haka a daina ɗiban alhazai kafin lokaci jama'a bisin bisin lalata aikin hajji sun canza komai na ka tambaye su sai su ce cikowa tun da aka fara aikin hajji har zuwa bana wadda za a yi hajji cikowa take da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da cikowa sai ce ku yi a hankali ku yi a hankali ku yi a hankali amma magana cewa saboda larura a ce ka sallah a zahar karfe takwas na safe saboda larura akwai wannan larura abin da suke alhazan najeriya kenan sai da an zo da motoci ana kwasa alhazai za a fita da su mina karfe nawa karfe biyu na dare karfe biyu na dare rana ta fito ba ta fito ba sai su ce yayi saboda cikowa kuma me zai faru su ma waɗancan sun ba da wannan fatawa sai a zo sai a sake yin wannan cikowar a hanya in kai kai zaman ka karfe bakwai na asuba ko in ka fito sai ku ga kuna tafiya su mutu saboda duk sun gama yodewa mm. saboda haka kullum aikin kenan aka je sai su ce su albani sun buga kan alhazai an kawo rikici an kawo kaza sun fa, amma matsalar ita ce duk wanda ce bude ka karanta mini sun ce a ah, to ai sauki ake nema wa mutane a a ibadar aikin hajji gashi jarabawa ce so kar ka taɓa tunanin aikin hajji yana da sauki kamar yadda muka ce akwai inda za ka yi sassarfa duk girmanka duk darajarka akwai inda za ka yi sassarfa sassarfan nan ko da a cikin jama'a ne jama'a sai ka yi wani abu wanda zai nuna cewa ba wai kana tafi bane haka irin na takama ma'ana akwai inda za ka yi sassarfa to sai zama cikowa ta yi cikowa sassarfa da za ka yi ba malamai suka ce kaɗan rinka ɗagawa haka jifa na shekar da kanka za ka yi wa kanka Allahumma sai in baka da lafiya sai in mace mai ciki ce ko mai makamancin haka amma ba haka ba kanka za ka je kai amma sai mutum ya ba da riyal ɗari shi ne naira dubu hudu ta najeriya sai a je a yi mai shi kuma sai kwanciyar shi da wa a ranar sallah sai a ce to tun da da ci kowa yi sai a ce ga wani akara makalla lafi maka ba shi riyal hamsin naira dubu biyu zai je maka haka fa suke yi ba sai sa duk da duk shekara sai su dawo suna ta bata mu wani kawo rikici ba rikici ne muke tawa ba cewa muke mu zauna da su su ga mana ina kan karanta haka sai sai a wai sauki ake neman mutane sauki kake neman mutane ka karɓi kuɗin mutum hamsin za ka musu shi ina za ka iya musu shi ranar sallah na mutum hamsin kuma ina aka faɗa haka san man ƙato ne na ka gan shi ciyaman na local government ya fi malamin lafiya amma sai zaman shi sai ba da dubu biyu a je a yi mishi kaza to wannan kisan addini ne duk ina sharhin wannan ne akan ibnu abbasin ya ce allah ya jarabci annabi ibrahim da aikin hajji don haka aikin hajji jarabawa ce abu ne mai wahala gaskiya saboda allah akwai inda yake za ka yi tafiya ne ka tafi saboda ne in ma motar za ka shiga za ka gaji da zama motar ba ta matsawa sai ka ga cewa bari ka yi tafiya da kafa idan ka je da matarka ko ka je da ɗanka ko ka je da wani tsoho aiki ya same ka duk wannan yana daga cikin jaraba don haka ba za ka samu kunci ba sai kai haƙuri ka ji Allah ya jarabci annabi Ibrahim da wannan sannan ibtalahu Allah bi tahara a wata maganar kuma Ibn Abbas yace Allah ya jarabci annabi Ibrahim da tsarki zama cikin tsarki zama cikin tsafta khamsun fi ra'si biyar daga cikin wuraren da aka wajabta annabi ibrahim ya yi tsarki ya tsabta a ka suke wa khamsu fil jasadi biyar kuma a sauran jiki suke fil ra'asi a bangaren ainihin jiki qassu sharibi gashin baki a rinka batse shi tsarki ne tsabta ce kar ka bar gashin bakin ka yin zagargar wannan al'ada ce ta rai to Allah ya jarumci annabi ibrahim da wannan wal madmada sannan da kurkurar baki kar ka bar bakin ka yana wari ka rinka kurkurar baki stin shak da shakar ruwa siwak da yin asuwaki wa farkar ra'asi sannan kuma da taji kai ya ainihin raba gashin shi wannan ya kifa shi dama wannan ya kifa shi hagu kun ji waɗannan wurare biyar su ne wuraren tsafta kula da waɗannan abubuwan jama'a jarabawa ce wani bakin shi yana nan kamar tsohuwar masai wani wani gashin baki ne yake da shi gashi nan zagargar sannan ka koma ka dubi waɗannan abubuwan gaba ɗayansu sai ka ga duk mutumin da ya kula da su ta ɓangaren kanshi to za ka ga kanshi daga wuyan shi zuwa sama akwai tsafta baki hanci sannan kai sannan sai gashin baki an ce duk ya lazunci gyaran su wannan jarabawa ce daga cikin jaraba da Allah ya annabi Ibrahim wasu jasadi a bangaren jiki kuma fa taqlimul anfar yanke akai ba gyaran farce ka duba yau da yawa mutane ba ga kumbar su ta yi dauɗa ta tattara datti a ciki kuma an jima haka zai jirmiya ta a cikin miya ya sharɓe dattin an fahimta to wannan na daga cikin jarabawa wa halqul ana sannan gashin mara aske shi walkitan da kuma kaciya za mu zo mu ji annabi ibrahim alaihi ya wuce shekara tamanin sannan allah maɗaukakin sarki ya ce mishi je wa kanshi kaciya ya zo ya zauna da kanshi ya sami zarto ya rike ya yanke ta wannan jarabawa ce ko ba jarabawa jarabawa ce to amma ka Allah da kanshi ya ce sa atammahunna annabi Ibrahim ya cika waɗannan jarabawa duk ya ci su sannan na'am eh. wa natful da kuma cire gashin hamata, gashin hamata kaka ba hamata ka tarin ka tara gashi sannan wa ghaslu asrul idan kai kashi ka sa ruwa ka rinka wankewa wal bawli bil ma' sannan haka in kawo fitsari shi ma ka rinka wankewa da ruwa kun ji waɗannan fassara ibnu abbas yace ita ce jarabawar da allah maɗaukakin sarki umarni da dokokin da allah ya faɗa annabi ibrahim annabi ibrahim ya kiyaye su قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة ابن كثير يتي هذا وأن دوقوكين ابن عباس يتي سوني الله يجرب النبي إبراهيم بسو manzon Allah ya faɗo su a cikin hadisin sayyidati na Aisha hadisi yana cikin sahihu Muslim manzon Allah ya ce ɗabi'u na gari tsafta ta tattaru a cikin abubuwa guda goma kasu sharibi daƙi gashin baki wa ifa'un lihya gashin girma kuma a bashi ya cika wasuwa da aswaki wasu shaƙul ma da shakar ruwa wa kasul azfar da kuma yanke kubba wa ghaslul barajil gaɓoɓi kuma a rinka wanke su wa nafsul ibti da kuma cire gashin hammata wa halqul ana da cire gashin mara sannan wantiqasul ma da kuma amfani da ruwa a wurin kashi ko fitsari qala mus'ab wa nasitu ashira illa an takuna al-madmada mus'ab da rawaito hadisin yace na manta ta goma sai dai ina tsammanin kurkurar baki ne قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطرة خمس من ذلك الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي تفتع دحل نجري نقلا بأينه واتو تركي تبدا بيرني الختام كاتيا كاتيا jama'a انا yin ta تبقي a cikin rana kaciyar nan anewa maza ita anewa mata ita za mu dawo za mu tattauna ta dangane da kaciya insha Allah ta'ala to kaciya tana daga cikin tsauki da tsafta wal istidad da kuma aske gashin hammata da aske gashin mara wa qassu shari da kuma yanke gashin baki wa taqlimul anfar da yanke kumba wa nit'a wa natful ibti da kuma cire gashin hamata wa lafdhu li muslim wa lafdhu li muslim wa rawa ibn abi hatim an ibn abbas annahu kana yaqulu fi hadhihi al-aya ashrun sittun fil insan a wata fassarar dama kun san an ce ibn abbas ya fassara wannan jarabawar da aka yi annabi ibrahim iri iri ko ya ce ai a wata riwaya ibn abbas ya ce guda goma ne jarabawa da aka bai wa annabi ibrahim guda shida ta bangaren jiki وأربع في المشائر قد أكون انظر ولا لن أيكم حج فأما التي في الإنسان خلق العانى ونفس الإبط والختان وقال ابن آه، عبيرة يقول هؤلاء الثلاث واحدة وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواق وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشائر وأن من إبابي جيد ألا وجد ساعة النبي إبراهيم أسكي داش مالا دقاش همتا da kaciya to sai malamin da ya rawaito hadisin sai ce to waɗannan uku din fa a matsayin ɗaya suke wa taqlimul absar da kuma yanke kunba wa qassu shari da dafi gashin baki wa siwak da aswaki wa ghusa wa ghusl al juma'a da wankan ranar juma'a su kuma waɗannan ka tattara su a matsayin ɗaya suke to jama'a sai ku dubi addinin musulunci shi ya zo da tsantar waɗannan abubuwa aƙalla a rayuwarka in ba za ka yi wanka ba to duk ranar juma'a dole ne ka yi wanka duk kazantarka ka aske gashin mara ka aske gashin hammata sannan ka yanke kumba abin da ake neman ka duk mako amma dangane da askin mara da askin gashin hammata da kumba to nan ba a ce maka a duk kwana bakwai dole kai ba amma an ce kar ka sake kwanaki arba'in su yi ba kai waɗannan abubuwan ba kar ka bar gashi a mararka ko hammatarka ko kumbarka ya zama ya wuce kwana arba'in to ka shiga halin haramci to me wannan yake nufi a waɗannan kwanaki in ma za ka bar su ko to ana nufin za ka rinka tsaftace su ba wai ana nufin za ka bar hammatarka ne ta kwana arba'in tana wari sannan ka aske ta ba ko ka bar kumbarka zaƙo zaƙo bayan kwana arba'in sannan sai ka yanke ta a'a ana nufin cewa in har za ka bar kumbar to an yi maka iyaka amma zuwa kwana arba'in amma a cikin kwana arba'in ɗin nan ka yi rinka tsaftace su sa'an nan sai kuma ya ce wal arba'atu allati fil mashaa'ir ibadoji guda hudu da Allah ya jarabci annabi Ibrahim a wajen ibadar aikin hajji at-tawaf kewaye ɗakin ka'aba to kun kewaye ɗakin ka'aba ranar farko idan ka zo wa ka'aba shi ake kira tawaful kudu wannan ranar in ka zo zaninka za ka ɗaura wannan yana kwakwasanka sannan za ka yafa wannan idan ka yafa wannan to sai ka ainihin fito da kafaɗar ka tanan ta ɓangaren dama wannan ya samo tarihi wanda za mu zo mu tarihin insha Allah ta'ala amma abin da ake nema bayan kawo wannan to jarabawar farko da zaka fahimta ne kowa yi kai sai ka cire wandon ka sai ka cire dan gilas sai ka cire gajeren wando sai ka yi tsirara tik ba singile ba komai ka kawo zan ka daura sannan ka kawo mayafi kuma ka fito cikin jama'a ana ran kai daɗe kana kallon suna kallon irin yunifon ɗin ku ɗaya sai sa ka biyan shekara arba'in mawaƙi ya ce kowa daidai da kowa mun taru muna hawan arafa duk komai mukamin ka ba za ka je aikin naji da taguwa da wando ba balle rawa ko limamin arafa ya halatta ya sa rawani ba haka za ka tafi tik musamman kana zuwa ka'aba sai kayan mata kewaye guda uku cikin sassarfa kowa yake don har annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa da jabir yace da kafar annabi ta dura a bataha a wannan kwari na kaba ya je daidai inda hajar al-aswad yake shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsinsa hajar al-aswad sannan ya shafe shi sannan ya yi sujuda a kan shi sannan sai fara kewawa. annabi da kanshi ya yi fasalla don haka komai girman malantaka ko kai ne shehul islam ko kai ne kudubul asadi ko kai ne gausul agwas sai ka yi dole sai in ba sunna annabi za ka bi ku kiyaye wannan da yawan nan guda uku sannan sai dawo na hudu na biyar na shida na bakwai sai ƙara fasu da tafiya Mun je shaguwar zanzan sannan ya ɗibi ruwan ɗin ya zuba a kan shi sannan sai tunkari inda safa take sai ce abda ubi ma bada Allah bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi sai ya je da ya hau dutsen safa sai ya juyo sai ya kalli ka'aba haka ya kalli saitin inda ka'aba take ya daga hannu ya fara ijtihalat ya fara roƙon Allah ya wa Allah kirai yayi addu'a yayi addu'a sannan sai ya sakko wata homarwa to kana sakkowa ka ta homarwa za mu zo da tarihin daga gobe zuwa gobe insha Allah za ka ga asalin tarihin akwai wani kwari wanda yake yanzu ba kwari bane da aka zo sai aka mishi alama da wata koriyar wuta da ka zo wurin kowa kowace ce ke sai ka yi sassarfa sai ka yi gudu haka da ka wuce wurin kuma ka tsaya haka za ka yi a tafiya haka za ka yi a dawowa haka za ka yi a tafiya haka za ka yi a dawowa sannan ka kare akan kan marwa sai kuma ka je sai ai maka aski to shi kenan ka gama umar hake na na eh, ya akwai sallah ai ba ba yanzu bayani muke sama sama nan za ka tabo kuma in aka ce yau takwas ga wata babbar sallah shi ne haushin ke kira jajibarin arafa gobe arafa to daga inda kake kuma sai ka yi wanka sai ka sake cire kayanka sai ka sake ɗauro zan ka sake riko mayafi yanzu da za ka sake buɗe kafaɗar ba za mu zo za mu katanta waɗannan sha Allah ta'ala abin da ya sa jama'a wallahi tallahi saƙo ne na amana malaman mu suka ɗora mana kamar da na gaya muku malamai ne Allah ya ko ya haɗa mu da su ba don mun isa ba kawai sa'a ce muka yi yan makka ne a nan aka haifi iyayensu da kakanninsu a nan suka yi karatu don haka duk wani wuri da ka ji ƙur'ani yana faɗi sun san shi saboda unguwanninsu ne a wurin aka haife su nan suke zuwa su harkokinsu malaman da suka zauna suka karantar da mu malamin nan abdullahi abu bassal a komin littafin can malamin nan jama'a a jip yake sa muna cewa da mu mai wasa da dariya mai raha ya rasu yau shekara shi goma da rasuwa ga shi shi wannan sharhin jama'a sai da zai zuba mu a jip sai ce za mu karantar da ku ne saboda ku je ku karantar da jama'a ma'ana amana ce muke dauke da ita sai ka ga wani wanda kana da yakin bai sani ba kuma ya zama yana karya kuma in kace kai wasa da kai sai ce a ai shi ne fahimta shi kenan yanzu fahimta ka kenan sai ka je dan magaji ka ce nan je a gwaro mutanen zariya kuma su yanzu da kai a ce fahimta ka ce dan maza ka ce ta zama a gari sai ku ce fahimta ka ce shi nan sai mutanen zariya su yanzu da kai abin da ba ke kenan sai muna kiri da musu sai mutum ya ce nan kaza ne sai a ce mushi a'a ba haka bane ga kaza ga kaza sai ke shi fahimta shi kenan kuma ya ɗibo alhazai zai sa su yi abin da ba a yi abu Ina fata an gane sa'an nan kuma saboda shi waɗannan su ne suke jikin masu mulki su ne suke zuwa suna musu karya su suke musu kaza sai daga su ne za a ba priority a gidajen rediyo da jaridu sai ka ji mutum ya fito yana karya a kan abin da yake kai kana da ne bai san abin ba ko kun fahimta jama'a saboda haka masu mulkin mu ku ji tsoron Allah hukumomin alhazan mu ku ji tsoron Allah aikin hajji ba siyasa ba ce aikin hajji tsantsar ibada ce ministan aikin hajji na saudi arabia jama'a malamin mu ne abdullahi turki yanzu kusan shekarar shi arba'in da uku akan kujera ba political appointment ba ne sai ka zama bayan ka iya malami ne kai ka sani sannan za a ka, to mutum ya shekara arba'in akan kujera ka gaya mini ba ya kware game da abubuwa ba to ba irin al'amari ne namu na kwamishinan addini kawo wata uku sai a cire ka a kawo wani ya karanta economic saboda ya an taɓa sa shi amur na mss sai da aka sai zai ta kwamsa abubuwa sai a ce to ai amir ne tsohon amir ne na mss za a dubi malami ne masani abdullahi dinnan a turki jama'a ku dubi shi ya ta hakikin wannan tafsirin qurtubi mujalladi 25 to irin waɗannan malaman su ake sawa ministan kaza ministan kaza duk abin in ya turke ba sai an je wasu malamai ba sai ce a ga yadda abin yake jama'a kun fahimta malamin nan gashi abdullahi ali bassam allah ya gafarta mishi akwai lokacin da ya kwashe mu jama'a ya je can wata kiriyar abin nan da mu can abin nan kogin maliya can inda ta karke sai ce kun ga har wannan wurin ke eh. sai ce to ku mutanen afirka kun ga dinnan wurin katin ku ne dinnan jigufa ce to duk shekara sai a je sai a jibe alhazai sai a ce su ɗauki harama a aiki eh, hajji a jidda sai mu ce musu a a je da su jufa sai a ce to ai sai mu ce a ga jufa nan sannan za ka tafi yanzu da yake nuna ne sai ga ana ta sa sanbon ana cewa nan jufa to nan jufa ce sai ka je a ɗauka amma sai su sa alhazan mu sai su ɗauki harama a airport kai magana sai a ce to sabanin malamai wannan sabanin malamai shi yasa ne misali duk ɗan zariya ya ji mutum ya je ya samu dan magaji kagan ka da dan magaji ai ta yi kama da agwaro wajen ita ma joint ne sai ce dan magaji ita ce agwaro mutanen ruwa kuma sai ce to shi tunda tun da fahimtar ka ce to ba laifi rubuta cewa mun haɗu da kai a zai mu ina abin da suke kenan jama'a ko an fahimta zama Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kun ji wannan fassara da ta zo daga babban ainihin annabi a babban malami cikin ainihin wato malaman sahabbai yace a tawaf tawafi shine abu na ɗaya cikin hudun sannan wasa'i baina safa wal marwa da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa safa da marwa din nan jama'a duwatsu ne guda biyu za mu zo mu bayani akan su insha Allah ta'ala ɗaya na bangaren Ka'aba na dama ɗaya na bangaren Ka'aba na hagu daga gaba daga gabashin Ka'aba rijiyar zanzan tana tsakiyar su tana tsakiyar ka'aba da wurin safa da marwa rijiyar zanzan kuma tana tsakiyar wurin safa da marwa din to safa da marwa na daga cikin dokokin da Allah ya jarabta annabi Ibrahim kuma ya iya su sannan wa jima'a da jifan shaitan a sa kwami a jefi shaitan ranar farko ta aikin hajji in an sako a zo a jefi jamra al'akaba sannan rana ta biyu da rana ta uku da rana ta hudu duk a zo a jefi waɗannan jamrori duk za mu zo mu bayani insha Allah ta'ala wal isaba da kuma in an je arafa a ainihin sakko a daga arafa sannan ranar sallah a waye gari azo ayi a yi tawaful ifada shi ne tawaful ziyara wadannan abubuwa ne za ka ji su jagors ne kalmomi ne na malaman fikihu za mu zo mu fassara su insha Allah ta'ala wa an ikrimata an ibn abbas annahu qala mabtuli bi hadha ad-din ahad fa qama bihi kulluhu illa ibrahim a cikin wata riwaya ibnu abbas ne ce a cikin wannan addini kaf babu wanda Allah ya shi da ibabar Allah irin annabi Ibrahim kuma ya ci wannan jarabawa fa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki da kanshi yace wa ibrahim wa ibtala ibrahima rabbuhu sai jawo ainihin wannan aya ina fata an gane to bayan wannan jama'a sai mu ɗan yi wani tsokaci dangane da jeran giyar wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda Allah madaukakin sarki jinjina wa annabi Ibrahim Allah ya ce wa Ibrahim allazi waffa annabi Ibrahim wanda ya cika umarnin Allah ishara ne akan waɗannan dokokin da aka ba shi biyu cika su a wani wuri ku Allah cewa wa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan annabi ibrahim shi kanshi ya kasance jagora ne wanda yake tsawaye ne ga Allah duk abin da Allah ya ce mishi yayi yake yi sannan hanifan ya rabu da duk wasu addinai na ƙarya ya tsaya akan addinin gaskiya walam yaku min al mushrikin tunda annabi ibrahim yake bai taba kasancewa cikin mushrikai ba bai taba yin shirka ba ba tun bayi ba tunda yake dama haka yake shiryayye shakiran li an umhi annabi ibrahim mai godiya ne da ni'imomin allah ijtabahu allah ya zabo shi daga cikin bayin shi sannan allah ya zabo shi daga tsakiyar batattun mutane a tsakiyar batattu ya tashi amma sai allah ya zaɓe shi ya shiryar da shi sannan a tsakiyar shiryoyin annabawa kuma sai Allah ya fifita shi sai ta kowane annabi daraja sannan wahadahu ila siratul mustaqim Allah kuma ya dora shi akan hanya wadda take mai kakkiya Allahu akbar Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana nan duniya muka baiwa annabi Ibrahim kyakkyawan sakamako wa innahu fil akhirati lamina salihin a ranar lahira yana cikin bayan Allah na gari sun ma alhaina ilaik sai Allah ya bawo kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to sai kuma kai muka yi maka wahayi an ittabi millata ibrahim hanifa cewa ka kama hanyar annabi ibrahim dodar ka bi ta karka kauce kuma kana mun mushriki na annabi ibrahim bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba jirgin waɗannan ayoyi da ke cewa annabi ibrahim bai taɓa kasancewa mushriki ba bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba mai da martani ne ga mushirikan makka saboda suna shirka amma kuma suna cewa su ɗaya da jikokin ibrahim ne suna shirka amma suna cewa daga annabi ibrahim suka gaji addini kenan idan kana shirka kana danganta kanka zuwa ga wani annabi ma'ana a fakaice kana danganta shirka zuwa ga annabi kenan to ba nan ba mutanen makka sai suka shiga cikin ka'aba sai suka yi drawing ɗin annabi ibrahim suka zana hoton annabi ibrahim a hannun annabi ibrahim yana rike da karakara ma'ana kibiyoyi na tsafi su ake kira kara-kara a ƙasar hausa a ƙasar hausa aka yi sata a al'adar da aka gada akwai wani kara wanda aka zubar da shi shi wanda yake yin tsafi ko tsibba ko duba da shi sai gano wanda ya wannan ainihin sata shi yake kira kara-kara a ƙasar hausa wannan karakara tsafi ne annabi ibrahim sai suka yi hoton shi a ka'aba ga shi nan sai haka ran da annabi ya ci maka da yana shiga sai ya ɗauki ruwa sai ya wanke hoton ya ce allah ya tsine musu albarka wanke musu annabi ibrahim ya yi tsafi don haka waɗannan mutane suna yin tsafi suna yin shirka kuma suna cewa su mabiya annabi ibrahim ne sai allah yake cewa to amma fa annabi ibrahim bai taɓa yin shirka ba an fahimci wannan a wani wuri allah cewa ya kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ka ce ni dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya shiryar da ni kakkiyar hanya wadda wannan hanya dinan qayyiman tsawayyen addini ne wanda babu karkata a cikin shi millata ibrahim hanifa hanyar annabi ibrahim wadda take kyan wa ma kana min al annabi ibrahim bai taba kasancewa cikin mushrikai ba a wani wuri ko sai Allah madaukakin sarki ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan yahudawa ma suna cewa annabi ibrahim nasu ne kuma ibada ba suke daga shi suke yi wallah wuce to ibrahim dai ba yahudi bane kiristoci ma haka suke cewa su annabi ibrahim suke bi kuma irin ibadar da suke irin ta ibrahim yayi to amma kiristoci suna cewa isa dan allah ne yahudawa suna cewa uzairu dan allah ne sannan suna kashe annabawa sai allah maraukakin sarki ce ibrahim ba yahudi hude ba ne ibrahim ba nasara ba ne walakin kana hanifan muslima miƙaƙƙen musulmi ne amma kana minal mushriki na kuma tun da yake bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba to sai Allah maraukakin sarki ya raba gaddama duk wani wanda ke cewa shi annabi Ibrahim nashi ne ko kuma shi annabi Ibrahim yake koyi da shi sai Allah ya ce inna awlan nasu bi Ibrahim lallazina tabauhu waɗanda suka fi kowa cancantar a danganta su ga ibrahim su ne waɗanda suka bi shi wa hada sannan sai wannan annabi mai albarka shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu su waɗanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu waliyul mu'minina allah shine majibincin al'amarin mu'mini kaji annabi ibrahim ba yahudi bane annabi ibrahim ba kirista bane annabi ibrahim ba arni bane ba mushriki ne. annabi ibrahim tsayayye ne mabiyin addinin allah to sa'an nan sai allah ya ce wanda suka fi dacewa da su dangantu zuwa ga annabi ibrahim su ne almajiran shi su ne 'ya'yan shi da jikokin shi waɗanda suka tsaya akan addinin shi to sa'an nan a wannan zamani wanda ya fi dacewa bai dangantu zuwa ga annabi ibrahim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da daga gobe insha Allah ta'ala za mu zo mu karanto tarihin ginin Ka'aba za ka ji abubuwan mamakai wanda daga cikin wani abin mamaki da Allah maɗaukakin sarki ke cewa fihi ayatun bayyinatun sai ce maqamu Ibrahim daga cikin ayoyi waɗanda suke a sarari kowa yana iya gani akwai wata bullora wani dutse inda annabi ibrahim yake gini a kan shi da ginin ka'aba ya ginin ka'aba jama'a sai annabi ibrahim ya samu wani dutse sai yana takawa sai dan shi yana miƙo mishi bulo yana ɗora gini da ya gama ginin kamar yadda za ka zo ka ji sai gini ya tike sai annabi ibrahim sai ya aje wannan dutse a jikin ka'aba sai ya tsaya yana roƙon allah a kai sai tsawon shi sai suka fito akan dutsen sawun suna nan akan dutse duk wani balarabe tun a jahiliya ya gaji cewa annabi ibrahim ya bar wasiya cewa wanda zai raye irin addini shi to za a ga sawun shi ya daidai da irin sawun da ke nashi sai da duk da suka haifa sai su ɗaga ƙafa shi sai su duba dama suna da ilimin kiyafa Ko zan yi magana wannan ilimin insha Allah ta'ala sai su ɗaga in suka ɗaga suka dubi ƙafar sai su girgiza kai sai su ce sam wannan ba shi bane wani ya ci gaba da addu'a ba dan ka bane ana nan sai aka haifi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a gidan Abdullahi Amina ta haifa amma Allahu akbar Abdullahi ba shi da rai dan haka wane ne waliyul amri na wannan dan shine Abdul Muttalib kakan shi da ya haifi mahaifin shi sai ya ɗauko wannan jariri nashi ya zo ya mishi addu'a a cikin ka'aba da ya fito sai ya ɗaga sawun ya duba da ya duba waɗannan da ke jikin dutsen nan sai murmushi sai ce al'amari ya fito a gidana sai ya la mutanen maka ku zo ku yi mini murna jika na ne aka ce wa yake jika na ne yake ku duba suka duba suka ce gaskiya ne yanzu ya kamata da annabi ya fara wa'azi to su fada da shi da sai suke ya zo rara addinin mai gida ne amma sai suka ce karya ne shi yasa hassan ibn sabitin a cikin waƙar shi ya musu wani habauci wanda ke musu zafi ya ce wa qala allah qad arsaltu abdan يقول الحق إن فعل بلاء شهدت به وقومي صدقوه فقلت ما نحب وما نشاء إذا كنت على أنك مثلا أي كيلو ba ku ba mutanen arziki bane yace Allah yace ga bawa nan na aiko muku ya zo ya faɗa muku gaskiya don ya jarabce ku amma saboda kin gaskiya kuka ce ba ma kaunar shi ba ma bukatar shi yace shi kenan ni hassanu mu mutanen Madina sai muka yi imani da shi muka yadda da shi وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار شيمة هم yace kuma Allah yace to shi kenan Na wasu bayan Allah nan tunda ku kun ki su sun rufa mishi baya su ko kirarin su wannan a haɗa a buga mutanen Madina kenan waka ce wani zakakun mawaki wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk tijin shekarar shi 60 wannan ya tudo shi ga musulunci ya zo kuma sai da ya shekara 60 a duniya shekara 120 sai zama shi ne babban nan zan Allah sallallahu alaihi wa sallam to in dai waka ce gaba ɗaya a cikin madina an sallama mishi shi ne yau da wanzan Allah waka kusan baiti ta to amma ba mutumin makka ba ne da yawan manzon Allah waka yau ji manzon Allah manzon Allah ya ji daɗi ya ɗauki bauwa ya ba shi kyauta ya ɗauki kuɗi ya mishi tukunce mishi goma ta arziki ya ce amma akwai saura ya ce da ya ce mutanen maka sun ci mutuncin mu a yi musu waka saboda shi balarabu yana cewa da a ci shi da waka gwamma a ci shi da yaki almautu lal'a in kai wa balarabu waka kai yanke shi ko sai ki fitowa sai ya mutu da zai sake fitowa ba waka tana da tasiri tana da haɗari a kansu من الله يكي احد المشركين مشركا ما كي نسو زنبو فإن روح القدس معك ملائكة جبريل ينا قابلك سين يسارع على أبلغ أبا سفيان عني وغلغلة فقد برح الخفاء فإن صنوفنا تركت عبدا وعبد الدار سادتها الإباء هجوت محمدا فأجبت عنه وإن الله في ذاك اللقاء اتعجب وليس ولست له بكفئي معنا يطار مشوار ايتي يا كي ابا سفيان كيني شو قبل كافر مكة تو قا وثيق اكو كيني شو انا ابلغ ابا سفيان عني مغلظلة فقبرها الخفاء انت اسلم كواتون فان سليفة ما تركتك عبدا تكن بل نسمي كي باوة وعبد الدار سادتها الاماء باوة اسدتك بيواتي شو قبل من تاريخيني da aka zo yakin ahzab mutanen maka gudu suka yi da suka gudu abu shi shine shugaban su rawa rawanin shi a guje duk sai suka watsa sai tutar su ta faɗi yan mazaje da suka dan rage yan turaru sai wata mace sai ta miƙe sai ta ɗauki tutar su sai ta kafa da ta kafa kun ga mace ce ke rike da tutar to duk maza sai aka yi ta zuwa na lallabawa kuma ana cewa to ko ya lafa ko ya lafa ta hadda abu sufiyan shugaban mutanen makka ne wannan mawaƙi ya ce asirin kuwa to ta kudin da sun bai da ku bayi bayan kasar da yake mace ce shugaban ku yi ba bane asiri ya to tun da aka wannan waka aka aika da wata maka abu sufiyan bai sake fita ba sai ran da ya musulunta Waƙa tana da ƙarfi a cikin larabawa tana da ƙarfi a cikin larabawa jama'a ko yanzu fa tana tasiri a kansu har yanzu waka tana da tasiri shi yasa in ka je kana digiri rabuwa in kana arabin hausa ka je ka dago da wakan larabawa idan ka zama adibul qawl to za ka samu alheri a duniyan nan za ka fahimci larabci za ka iya za ka samu karɓuwa wurin larabawa suna son su ji mutum ya iya magana suna son su ji mutum ya iya waka sai da ya kacce da ainihin abu sufiyan da mutanen makka tun daga lokacin aka karya ga mutanen makka a takaitan takaitawa duk da irin waɗannan darajoji da mutanen makka suka sani na tarihin asali da annabi sallallahu alaihi sallam a masauka farce mishi idan mun zo a gobe insha Allah ta'ala za mu ɗauko cikakken tarihin ƙasar makka za mu ɗauko cikakken tarihin ka'aba da kuma insha Allah ta'ala cikakken tarihin yadda aka yi aikin hajji da wasu abubuwa waɗanda a yau kana ganin su a matsayin ibadoji ne za ka ji asalin su insha Allah ta'ala ana madaukakin sun ke taimake mu kwana biyu ba mu amsa tambayoyi ba wani ya aiko da tambaya yana tambaya dangane da cewa mutumin da mace kamar mata shi kenan wato haihuwa ko shawarwa sai ta hana ta yin azumi ne hukuncinta hukuncinta shine